Karfe biyar da minti arba'in da biyar studio Kalangu kenan ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Mutari Muhammadu yake muku lalimar haban kasancewa da ku amma yanzu da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labaran za ku yi cewa inganta rayuwar jama'a da ke fama da nakasa shine makasudin haduwar tattaunawa a jiya a nan ya mai a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar masu kula da nakasa da ofishin ministan kiwon lafiya da kuma ƙungiyar UNICEF. An keɓe watan Oktoba domin amfani da kayayyakin da ake sarrafawa a cikin ƙasar Nijar. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan wani shiri na ba da mahimmancin karatun 'ya'ya mata musamman ma a garin aduwa a yankin jihar Maradi. To yanzu ga labarun dalla-dalla. shugabannin gabanin shagugulan taron cop 27 da zai gudana shida ga watan nuwamba a kasar egypt fiye da ɗaruruwan ƙungiyoyin fararen hula ne na ƙasashen afirka a satin da ya gabata suka gudanar da tarurrukan zagaye a cikin ƙasashe 28 wannan zagayen zai baiwa ƙungiyoyin fararen hula damar sauraron ra'ayoyin jama'a domin samun damar hal halartar taro a kan canjin yanayi an yi taron manema labarai ta layi a yau da maraicen nan inda suka yi sanarwar bai ɗaya domin tabbatar da adalci a ɗimamar yanayi da za a gabatar. Babbar gamayyar kungiyar nakasassu da ofishin ministan kiwon lafiya da kungiyar UNICEF sun yi wata haduwa a ranar Litinin a nan yamai dangance da haƙƙin masu fama da nakasa. Yaya za a inganta rayuwarsu da karatunsu da kula da lafiyarsu. Duka dai waɗannan batutuwa ne da aka tattauna a kansu a wajen wannan haduwar. Omar Siddo shugaban kungiyar nakasassu a hirarsa da Rabi mai Kano. Muna da tallafin jari da na huzar kimiyya da UNICEF ke bamu. Muna da ma'aikata 'yan ƙasa da dama. Akwai kuma abokanan hulɗa na ƙasashen waje ga wanga taron karawa juna ilimi. Muna tattaunawa ne bisa ga yaya za a yi don tsarin zartarwa da bin sau da kafa na yarjejeniyar 'yancin masu hannun na ƙasa zai aiwata sosai. Yaya za a tattara kuɗaɗe don sauƙaƙa aiwatarwar yarjejeniyar bisa gurin ganin 'yancin masu ɗauke da halin na ƙasa ya ingantu kan karancin jarin da ake tattarawa. A cikin dokar kasayin kuɗi na shekara 2021 miliyan 30 ne da 'yan kai muka samu don tallafawa mutum 715,497. Batun halin na kasa har yanzu dai bai samu fahimtar masu ruwa tsaki ba ga zartar da wannan yarjejeniyar. Muna da kalubalai bisa ga kaiwa ga kayayyakin more rayuwa don suma masu halin na kasa su samu falala. a service ouverts au public pour les personnes handicapées. Watan Oktoba ne aka keɓe domin amfani da kayayyakin da ake sarrafawa cikin gida, inda da yawan shagugula ne aka tsara domin bunƙasa kayayyakin da ake sarrafawa a nan Nijar. Domin ƙarin bayani sai mu saurari rahoton da Hawa Usman ta haɗa mana. Dangance da watan da aka keɓe domin unhwani da kayayyakin da muke sarrafawa cikin gida, shagulgula da dama ne za su biyo baya, kama daga sarrafe-sarrafe da kuma haɓaka kayayyakin namu, kamar wannan karo na shida na baje kolin kayayyaki da ke wakana daga ɗaya zuwa biyar ga wannan watan. Shin wanda dalilai ne suka sa aka kirkiro da wannan husa'ar? Walgidan Zazirakiya, shugabar wata ƙungiya mai sarrafe-sarrafe. Da muka zo nan ga, don mu gwada ma Nijeriya mu ma mun iya, kamar yadda ƙasashen wasu duk ƙasa da ka ga an ka sai ana maganan kasan nan cikin sarrafa abinci shine ya hidda sunan kasan nan mu ma mun guda mutane mun iya irin wannan mu da kanmu mun zo ne don mu kai aikinmu ta ci gaba. Mata masu sarrafe-sarrafe 65 da suka hoto daga jihohi takwas na ƙasar Nijar na buƙatar goyon bayan al'umma don sayar da su kamar yadda uwar gidan Kako mai ma shugaban ƙungiyar da ke karin haƙƙin ɗan Adam sai NDH ta bayyana a lokacin da ta ziyarci Barja Kolin. Wannan fuwar ta mata ta ƙayatar da ni ta birge ni kwarai na ji daɗi kwarai na yi mamakin wasu kayayyaki da na gani da ban yi tsammani ba a Nijar ake yin su. Kenan mata ya kamata su halarci wannan fuwar su zo su ga inda mata ke da a samu karfafa musu karfin gwiwa ya kamata duk abin da muke na kasar Nijar muna sayan shi muna amfani da shi aiki ne tukuru mata suke yi aiki ne mai wahala kenan ya kamata a kama su saboda a bunƙasa arzikin kasar Nijar domin bunƙasa ayyukan nasu mata masu sarrafe-sarrafe na fatan ganin sun haɗu cikin babbar kungiya don cin moriyar tallafin da masu hannu da shuni za su kawo musu A jiya ne aka soma karatun boko a dukkan faɗin ƙasar Nijar inda ayaru sakataren janar na ma'aikatar ƙaramar hukumar ayaru ya zagaya a cikin makarantu daban-daban domin ganin wa idanuwan sayan da aka koma makarantun boko. Idrisa Adamu sakataren janar na ma'aikatar hukumar ƙaramar hukumar ayaru a hirarsa da Abdullahi Amadu. Kamar yadda hukumomi suka tsara komawa makaranta ta yi kyau sosai, duk inda muka biya mun tarar da malaman makaranta da ɗalibai cikin niyya sosai a makarantu takwas da aka zaɓa. Kamar yadda ministan ilimi ya faɗa muna so mu kasance cikin mafi ƙoƙari daga cikin ɗalibai miliyan hudu da suka koma makaranta a fadin ƙasa. Gwamnatin Nijar ba ta bar komi a gefe ba, ko banda karatun iya mata, gwamnati ta tattara makarantun yankunan da matsalar tsaro ta shafa kusa da manyan birane. A Ayaru muna da gungu biyu na makarantu masu amfani sosai mun ziyarci guda inda aka karbi abin da himma yayin yara sun kasance wurin kuma cikin niyya sosai A cikin yankin jihar tilabere saboda rashin tsaro har yanzu makarantun firamare akalla ɗari ne suke ci gaba da kasancewa a rufe wanda shekaru biyu kenan a ƙaramar hukumar Torodi. Sai dai duka da haka a cewar inspector na makarantun boko na ƙaramar hukumar an yi komawa makarantar boko a waɗansu makarantu a jiya inspector salu mummuni ya yi jawabi a wajen bikin komawa makaranta na wannan shekara ga abin da yake shaida abubakar sani Babban kalubalen wannan shekara shine karɓar yaran da suka baro matsugunansu na asili. Shekarar bara suna 1,442 wannan shekara za su kai 3,393. Jimillar duka yara na gida da baki zai kai 'yan makaranta 13,331 daga ciki 'yan mata 6,858. Makarantar renon yara za su samu 2,803. Za a samu ƙaruwa koyarwa na 'yan makaranta a 5,226 idan ka kwatanta da shekarar bara a bangaren firamare. A azuzuwa muna buƙatar 175 yanzu muna da azuzuwa 81 a cikin makarantun da ke buɗe. Ana da gibi na azuzuwa 14. Game da banci muna buƙatar 5,254 yanzu muna da 1,192 a bangaren malaman firamare ba mu da matsala. Ajin reno muna buƙatar azuzuwa 80 yanzu muna da 20. Makarantar Plato ta ɗaya da ke gaya suna fuskantar rashin zuwa rubuta yara 'yan ajin CE, inda har yanzu yara bakwai ne aka rubuta sunayensu. Daraktar makarantar ta bayyana suma makarantu a cikin waɗansu ajujuwa. Sharifatu wurin gidan Sumana ta yi wa Fadel Alu ƙarin bayani. Akwai yara a kowane aji amma banda ajin sai e. ga yadda ya kamata su ma 'yan sai e ya kamata a ce sun fara karatu tare da sauran amma sai gashi har yanzu mutum bakwai kawai muka samu a ajin na sai e. abinda na gane shi ne tana yiwa iyayen ba su da halin biyan kuɗin rubutu to yanzu dai ba a karɓan kuɗi wajen rubuta yara kuma har mushanni mun hana su karɓar wannan kuɗin lalle kowace shekara ana samun shinkiri amma ba irin na bana ba akwai ababen da ba a so su wuce ɗaliban na aji ajin sai yanzu da muka samu yaran nan guda bakwai za mu buɗe ajin gobe idan Allah ya kai muna rai malamar za ta fara koyarwa da su sannan muna maraba da kowane yaron da zai zo daga baya A Nijar matan da suke aiki a fannin ma'adinai suna cikin karo da matsaloli a aikinsu musamman a cikin aikin haƙo da ma'adinai na hannu. Domin kare haƙƙin waɗannan mata an ƙirƙiri wata ƙungiya a nan Nijar. Fati Halidu uwar gidan Usaini ita ce mataimakiyar shugabar wannan ƙungiyar ta yi wa Asumani Shina ƙarin haske. Cikin ma'aikatun gwamnati babu wata matsala, amma a cikin ma'aikatun gina arzikin cikin ƙasa sun kammace su ɗauki maza a aiki da su ɗauki mata. Wannan yana sa saman kujerun mukamai na ma'aikatun tonon arzikin cikin ƙasa da na haƙan man fetur ko akwai mata a cikin yankin gudanarwa ne suke, amma a yankin fasaha ba a ɗaukar su aiki wadda ake ɗaukar maza. Kuma kun ta ɓangaren haƙar arzikin cikin ƙasa da hannu mata sun fi yawa akwai sassan da mata zalla ne alal misali aikin kanwa gyaran zinare gaskiya ne akwai maza cikin aikin amma akwai da yaushe akwai mace a bayansu ƙa'idodin aikin ne suka sa ana take hakkin mata a wajen aikin tunda ko sun yi aikin ba a ba su alhakin su daidai yadda ake ba maza a wuraren haƙar ma'adanai na fasaha ana watsi da hakkin mata A lokacin bayan nan ruwan kogin Komadugu Yobe suna ci gaba da tumbatsa har suna wuce mazauninsu har suna yin barazana ga al'umma da suke wuraren da kuma wuraren noma. Hukumomin yankin Difa sun shirya wata haɗuwa tare da masu ruwa da tsaki. Mataimakin magajin garin ya yi kira ga jama'a da su yi takatsantsan. Kalu Mummuni Mamadu a da Gidi Abdurrahman. ruwa wurare masu bagara su sebelte su karce share sabon kare festival divakura su lada su kanguri su kulokura su kayowa su bulunguri ruwa yana hambaliya kira ne na ce aikin nan ya fi karfin meri yanzu don mun kira ku ne a tashi a kama mana mu samu mu coma kan wannan ambaliyar ruwa muka ce kowane kungiya kungiya na gwamnati ne kungiya na masu zaman kansu ne projo ne da su yan garuruwa da masu angonni da mu conseiller municipal da yan kasuwa su transporter su masu entrepreneur duka muka ce kowa ya kama muna wanda ya kiyaye ba mu sontola ma ya mu sontola wanda ya kiyaye ba mu mai ya mu mai wanda suna ya mu babban mota mu je mu cika da kasa mu kai kuma a cika da buhu a haji da masa bai wuce kilo goma sha takwas ba rabin garin ruwa ya cinye kar muna gani ruwa ya zo ya muna banna firma kofa miri a bude a kawo taimako don karin ruwa na ya muna banna To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a cikin karkara waɗansu jita-jita suna tsunduma riƙe 'yan mata a cikin makarantu cikin wani hali domin tsayar da waɗannan jita-jita an girka wani kwamiti da zai sa ido a kan lamarin a garin ɗan aduwa inda ake wayar da kawunan jama'a a kan mahimmancin saka yara mata makarantun boko ga rahoton mohamed mama a garin ɗan aduwa ɗan gari da ke cikin gundumar gidan rumji al'ummar ta gamu domin fifita sanya matashiya 'yar mata a makarantar boko bisa wannan fusa'ar mazauna garin na ƙoƙarin kokowa ne da wasu tabi'un aza tsammani da ke tsungumar sanya ɗiya mata a makaranta wanda ya fusa'anta girkin wannan kwamitin bashir ahmadu ya yi bayani a kai da muka ji wannan abin yana yi sai muka kira wani taro tare da malaman makarantu na nan garin ya kamata mu kafa kwamiti wanda zai waye waye ma uwaye kai bisa sa ya mata karatu wannan kwamiti mun ka hada da malamai da yan boko kungiyoyin matasa kungiyoyi uwaye mu mata mata suna biya gida gida suna waye kai wurin sallah babban masallaci na juma'a malamin in yayi hudu ba kare yana jan hankali kawo su ayoyi na qur'ani da nuna cewa ilimi wajibi ne a neme shi wannan ayyukan da aka sawa gaba musamman wajen mata da ke wayar da kan yan uwansu mata dangance da sanya 'ya'yansu ya mata a makaranta ya karfafa kowace mata makarantar kamar Cimasile uwar Nana Kursiya ɗaliba a ajin CMN inda take tallafa ma 'yarta. Kullum ta taila kwal tun tana sai e a yin zamani ina koya mata abin da Musa sun ka gwada mata an kwatanta mata. Ba ta taɓa bile ba har ta kai sai e an ma'yan yana son in Allah ya in ƙara ƙasa ta aiki na gida ban sata. ta. dai har ta ta da kwal in ta zo gida ta takarda ni ka ta diba. Geography ina koya musu science ko wata exercise ina koya musu. Wannan bayar da shawarwarin ga sanya matashiya yayar mata makarantar boko kwalliya ta biya kuɗin sabulu an samu ƙarin kason rubutawar ɗiya mata a makaranta daraktan makarantar firamare ta garin isaka sani nan cikin lakwal yaro muna da biyu da da arba'in uku. cikin wannan yaro biyu da da da arba'in uku da takwas duka ɗiya mata ne suna zawa lakwal a kan lokaci alhamdulillahi ba da wannan matsala wajen saɗiya yaran lakwal in shekara ta kama uwayen ɗaliban da suka ankara kuma suka yarda wa sanin mahimmancin sanya ɗiya mace a makarantar boko su ne za su dafawa matuƙa ga riƙe yaran nasu a makarantar boko husa'ar garin ɗan aduwa wani misalin koyi ne da zai kyautata alƙalumman lissahi ga ilimantarwa. To ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.